To ai shi Allah ne waliyin Allah ne. To ni na ce ba bawan Allah ba ne, ni na ce ba waliyin Allah ba ne. Ina da abin faɗa kai akan Shehu Ibrahim wallahi ina da abin faɗa. Eh to in dai kina ai da abin faɗe kamata ya aiki faɗi. Ni littafi na buɗe ya ce mala'ika ne ya kawo salatul fati cikin takarda ta haske a rubuce. Ina da abin faɗa saboda ni ba na so ana maganar shehu ibrahim kuka zan yi shi yasa kuka zaki eh mana saboda kuna taba bayan allah yaya duniyan za ta zauna lafiya su da suka taba bayan allah muka ce musu me eh, eh muka ce musu me muka ce musu me mun zage su a'a so nawa kuma kuna zagin bayan allah waliyan allah to yaya Najeriya ma kanta ta baka zaga ba amma kalman bakin ku ai yafi zagi malam wato kalmomin bakinmu ya fi zagi amma ban zaga ba eh gaskiya ka amma kalmomin bakina ya fi zagi kawai in ce ga abin da manzon Allah ya yi na shehu ba daidai ba ne shine ya fi zaki bari ka ji malam barin baka misali kaɗan shehu ibrahim waliyin allah ne bawan allah ne da shehu ibrahim yanzu na ce ba waliyin allah ba ne ai ka yadda shi shehu allah ba ne ni ba shi ne ya dame ni ba da shi ni abin da ya dame ni kina ji zan kwanta ni bacci barin faɗa abin da yake raina mutane addinin manzon allah wallahi wallahi na rantse da wanda raina yake hannun shi ko da yanzu zan mutu ba dan in faɗa wani abu ba wallahi na rantse da wanda raina yake hannun shi in da bawan Allah nan ba gaskiya yake faɗa ba wallahi da babu lungu da saƙon da za a yi ba a ambace shi ba ka gaya min ɗaya a cikin izala wanda ake ambatan shi har yanzu in ba shi Ibrahim ba. Ok, wannan shine wujjaki. Eh. To a yanzu saboda ana a tsaya tsaya tsaya. Kuma ko ku suwaye suke ka gaya mun guda ɗaya lokacin da aka yi. Yan hakika yan kowa Allah kowa. A'a. Suwaye suke ambatar tasa. Yan faila mana masoya annabi. Ok yan kowa Allah. Faila aka ce maka faila. To ai su ne yan faila ɗin. 'yan kowa Allah su ne suke ambata shi. A'a wallahi daban ah, yake. Ah, ah, wallahi daban yake to ka duba malamin kufa na na Kano fa wai na hotora nan ka duba furcin da ya yi fa ka duba furcin da ya yi. mutane da suke maulidi ake faɗa Allah da annabi ya ce wai ma wai da maulidi gwara ka mutu kana luwaɗi wannan dan Allah malami ne amma ku kun yadda da shi. malama hadiza kuka kike a tsaya da Allah tsaya kuka kike da gaske ko dai wasan kwaikwayo kika zo ki wallahi ba wasan kwaikwayo nake yi Allah ya sa mu dace wallahi mun kan mun dace wallahi zaki wannan zaki sa da dariya a hazan wada daga kan kujera wallahi da ka faɗin ma na ji daɗi ok tuni me laifina. na daman kina kike wallahi ina na yi ashe sin da ina zama ina jin wa'azinka to kin ga ni kawai abin da nace ko ni ban yadda mala'ika ya kawo salatul fati cikin takardar haske ba ni ban yadda ba mala'ika ya daina kawo ibada bayan manza kawai abin da nake eh sai da safe na yi ziyara na gaishe da malami amma wallahi malaman ku sai a hankali a'a ni yanzu kin zo gidana da abin da ne bayani kine mun bayanin wani da ya yi a can gaisuwa kawai na yi gaisuwa kawai na yi gaskiya ba kuka kike ba Adiza. na rantse da wanda raina yake hannun shi kuka nake saboda an taba min waliyin Allah ni na taba miki waliyin Allah na zagi shehu a nan kan wuzu wasan yara ana ƙara abin da kina mutane kina kuka an taba wali Allah kai kai kai na lillahi wai da kai waye ya taba waliyin Allah to ya ka da Allah kaman wasanni yara da Allah waye ya taba waliyin Allah dan Allah ni ne waye ni na taba waliyin Allah na ce masa me ai ba ka son shi ibrahim a amma ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a a a to tsaya in je in sallah na ba ku kwarin ga dakowa a ci gaba da kafa an jima sai an jima Allah wallahi ke kaji kin Allah ya ji karɓi sunnar manzan Allah eh ba kan wasanni yara kan wasanni kina kina tuce kanki ne Allah ba hadira eh wai wai wai wai Allah shirye ki Allah shirye ki waye waye waye cika manzo Allah